masu kallo barkanku da uwar haka, ni ce ta taku malama zindan wacce dai kuka fi sani da Fatima yam Kasim. To ina nan dai babban ku ba, kar ku gaji da ni. Na kara kawo muku wani sabon abu, sabon al'amari. Wato zofuna ne ga su nan, kun gansu? But amma they are not ordinary, ba ordinary zobe ba ne. Wato suna da kyau sosai, suna magungunan abubuwa sosai kamar mu mata su yana maganin abu biyu zuwa uku zuwa hudu zuwa biyar ma duka amma zan ba ku misalai kaɗan daga cikin aikin da zoben ke yi ga mu mata ga mu 'yan mata yana ƙara mana kwarjini farin jini ga mu mata a wajen maza ga matan aure kuma yana ƙara musu ga matan aure kuma <laughs> zindam <laughs> kuna tare da ni da matan aure kuma ga matan aure yana ƙara musu ni'ima daɗi kenan ko wajen mazajen su sai kuma matsi shi ma yana matsa mace zobe ce ga tunan dai amma they are not ordinary kun gan shi kun gan shi kun dai san malama zindin ba ta zindin muku ba sannan kuma akwai na maza su kun gan su nan na mazan ya bambanta na mata ku ganin matan shi kun ga colors din shi kuma kalan shi na matan but na mazan farare ne shi ma na mazan yana da matukar kyau ku maza kun san ku yanzu maza ina ji da ku wala mazidin na ji da ku kuna ta ba yi da ku ba yi da ku yanzu na koma yi da ku na bar matan fannin ku nake shi ba yana da kyau kun ga nan maza yana da matukar amfani sosai yana da kyau gaskiya kamar sammu haka yana maganin sammu irin dai abubuwa daidai da yawa dai kamar uku zuwa biyar dai da na lissafa muku dai a nan dai zan tsaya dai don mai so za mu saka namban waya ya ɗauka ya kira mu zindin